sha hudu ga watan da sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da bakwai ga watan Novemba 1995 muna karatun littafin bayani wujubul hijrati alal ibad na Shehu Usman Mujaddidi Allah ya ji kanshi da mahaifan shi da malaman shi da sauran al'umma musulmi baki daya mun kwana a cikin fasli na 31 inda yake bayani akan حكم قتال الكفار إذا تترسوا بذريتهم أو musulmina. hukuncin da shari'ar musulunci ta bayar wajen yakin kafirai idan suka yi garkuwa da 'ya'yayensu ko kuma da musulmin da suka kama ma'ana kafirai sun ainihin kama musulmi sun mai da su bursunonin yaƙi da suka ji labarin za mu je mu yaƙe sai suka kawo waɗannan musulmi suka jera su a safunsu na gaba na yaƙi in mun zo harbi sai mu ainihin kashe namu 'yan uwan musulmi kenan to menene shari'ar musulunci ta ce a haka aka ce to matukar sun yi garkuwa da ainihin musulmi to kada a yaƙe su sai a rabu da su sai dai fa in ana tsoron cewa in an bar su za su dawo kuma su karya musulmi baki ɗayansu to sai a haɗa da su waɗannan musulmin da ainihin kafiran suka yi garkuwa da su da su kafiran baki ɗaya sai a kashe su saboda irtikabu a khaffu dararai a bar waɗannan musulmi 'yan tsiraru tare da waɗannan kafirai su zauna da ransu kafiran su dawo su hallaka musulmi baki ɗaya wannan mummunan abu ne don haka sai ainihin a bar to to don haka sai aka ce to a bar waɗannan ainihin kafirai yi ƙarfi su zo su hallaka musulmi to wannan mummunan abu ne gwamma a haɗa da su waɗannan kafiran da musulmin sai a kashe su baki ɗaya in ya so su musulmin sun yi shahada kenan wannan dangane da kafiran da suka yi garkuwa da musulmi kenan amma waɗanda suka yi garkuwa da 'ya'yansu ƙanana ma'ana kafiran da aka zo za a yaƙe sai suka kawo 'ya'yansu ƙanana ko mata sai suka jera a gaba aka ce waɗannan kwata-kwata a ƙyale su saboda musulmi in sun zo ainihin ba za su kula da cewa bari mu ware waɗannan 'ya'ya ƙanana waɗannan manya a za su hallaka su baki ɗaya sai dai aka ce su ma in an waye gari an ga cewa in an rabu da su ɗin wannan zai jawo su dawo daga baya su ƙarfi su zo su karya musulmi baki ɗaya sai a kashe su da 'ya'yan nasu da matan nasu baki daya to bayan mun kwana a nan wurin sai shehu yau ya ce qultu ni shehu usmanu sai na ce wa shartul khawfil mazkur fi qawlil mukhtasar sharadin nan da aka faɗi a cikin maganar da mai mukhtasar yayi in lam yukhaf ala aktsar al muslimin al matukar ba a ji wa mafi yawancin musulmi tsoron cewa kafiran za su dawo su su hallaka su su datse su baki ɗaya to sai a rabu da su kafirai din aw zannul karibu minhu ko kuma ainihin wato ana zato na kusa da cewa kafirai din za su taso ainihin wato su yanke ma'ana ana zaton kafirai din za su taso su yanke ainihin musulmi baki ɗaya su hallaka su ko kuma ana kusa da ganin haka ko dai ya zama an tabbatar da cewa kai tsaye waɗannan kafirai in an basu za su dawo su ainihin hallaka musulmi to anan ya halatta a kashe su gaba ɗaya ko kuma ana zato kusa da ainihin haka kusa da tabbaci a kan cewa an bar su za su dawo su hallaka musulmi ma'ana ta farko kenan ko kuma in ana ganin cewa in an bar waɗannan kafirai an tabbatar da cewa ba za su dawo su ainihin hallaka musulmi ba ko kuma ana da tsammani ko zato wanda ke kamar ko kusa da tabbacin akan cewa kafiran nan ba za su dawo su farwa musulmi ba to a wannan halin sai a rabu da su قال عبد الرحمن السيوطي عبد ya faɗi يفدي في شرح a cikin شرح جيوة لكاتن الكوكب يتي أما إذا لم يقطع amma idan ba a yanke ainihin wato ba a da tabbas kai tsaye akan cewa waɗannan ainihin kafirai idan mun bar su za su ainihin taso su hallaka mu in ba a da tabbas akan haka ana ganin a'a in Allah ya so ko da an basu ba za su yi mana komai ba to sai a rabu da su aw zannu. zannan ƙariban minhu ko kuma ana zaton da ke kusa da tabbaci akan cewa kafiran nan ba za su zo su afka mana ba bisti isalihim a akan cewa za su zo su hallaka musulmi ba ke daya fala ya juzun to a wannan hali bai halatta a harbe su da wuta ta hallaka su ko kuma makamancin haka ba ma'ana an tabbatar da cewa kafiran nan in mun bar su in Allah ya so ba za su dawo daga baya su zo su hallaka mu ba ko kuma ana kusa ana da tsammani wanda ke kamar tabbas ko kuma kusa da tabbas akan cewa in muka bar kafiran nan muna ganin insha Allah muna tsammanin ba za su zo su afko mana ba to a wannan hali bai halatta a kama su a kashe su da su da waɗannan musulmi da ƴaƴansu da matansu da suka yi garkuwa da su ba maslaha وكذلك لو لم يكن المصلحة كلية haka kuma, المسلمين a ce ainihin maslaha كما za ta zama ba ta gaba ɗaya bace Ma'ana in an kama waɗannan kafirai. an hallaka su da su da waɗannan musulmi da suka yi garkuwa da su ko da 'ya'yansu ko da matansu don ya zama ba maslaha ce ba amfani ne wanda zai dawo kan musulmi baki ɗaya ba a wannan halin ma sai a basu sai ce karamni ba'dil muslimina min as-safina linajatil baqina kamar a jefi ko a harbi ko a jefa wa ainihin wasu musulmi da ke cikin wani jirgin ruwa tare da kafirai don a hallaka su saboda ainihin wato wasu musulmin da ke tudu ko waɗanda ke wani jirgin ruwan su kubuta in an ga akwai maslaha akan haka sai ai wannan waɗannan musulmi ne zunzurutu suke tafiya a cikin jirgin ruwa suna bin waɗancan kafirai da suka kama waɗannan musulmi ɗin tsiraru in aka ga akwai maslaha ta a hallaka wancan jirgin ruwa na kafirai ɗin wanda yake da akwai musulmi ɗan tsiraru a ciki sai a hallaka su baki ɗaya da kafiran baki ɗaya da waɗannan 'yan tsirarin musulmin saboda waɗannan musulmin masu yawa su samu su kubuta fa inna najatahum laysa kulliyan yace domin kubutar waɗancan 'yan tsirarin musulmi ɗin nan ba fa'ida ce wadda ainihin kowa da kowa zai samu ba amma kubutar waɗannan musulmi jirgin ruwa guda fa'ida ce wadda ta taɓo kowa da kowa waɗannan ɗari bisa ɗari musulmi ne waɗannan kuwa casa'in da biyar bisa ɗari su ne musulmi amma kashi biyar cikin su ne kafirai ne waɗancan casa'in da biyar kashi biyar cikin su ne ainihin musulmi to in muka bar waɗannan kafirai da ke da yawa tare da waɗannan muminai ɗan kaɗan daga baya waɗannan muminai za su zawo su hallaka mu baki ɗaya mu musulmi ɗin to mu na waɗancan kafirai za su dawo su hallaka mu to sai mu jefa wancan jirgin ruwan nasu bam gaba ɗaya ya ƙone saboda wannan ɗan kaɗan za a yi asara fiye da a ce in an bar su sun rayu za su dawo su hallaka waɗannan masu yawa ya yace ai muta'alliqan bi kullil umma ma'ana tsiran waɗancan yan musulmi yan tsiraru da ke tare da kafirai ba abu ne wanda ke da alaƙa da amfanuwa ko kuma fa'ida na dukkan al'umma ba au daruriya ko kuma ba wani abu ne wanda ya zama na tilas na larura wanda ake da buƙatar dole a basu ba karamni ahli qal'a tarasau bil ya ce kamar ainihin wato harbin mutanen wani yanki waɗanda suka yi garkuwa da musulmi fa inna fataha laysa daruriyan domin buɗe wannan garin ba larura bane ba dole bane misali ga 'yan musulmi ne kafirai ne gari guda sai suka kama musulmi 'yan kaɗan suka yi garkuwa da su sai mu lura shin akwai wata fa'ida ta muhallaka waɗannan kafirai baki ɗayansu har da waɗannan musulmi tsiraru in muka ga e akwai to me ce ce fa'idar fa'idar ita ce in muka sake muka bar waɗannan ainihin kafirai to za su dawo daga baya za su afko mana mu kuma su kare mu to akwai fa'ida akan ga an hallaka waɗannan kafirai baki ɗaya waɗancan musulmi su ma su bi su to akwai buƙatuwa akan haka fala ya juzu bi halin to a irin wannan hali ainihin bai halatta ba don ba dole bane sai ainihin an ci wannan gari da yaƙi sai a basu saboda 'yan waɗancan musulmi su tsira amma in aka lura da cewa in an basu za su dawo su hallaka mutu sai a haɗa su da waɗancan musulmi a kashe su wa bayyana qabla hadha al-kalam bi qalilin yace suyuti yayi bayani kafin yayi wannan maganar da kadan yace innal maslahata idza kanat daruriyya idan wata bukata ta zama ta dole ce kulliya kuma ta al'umma baki daya qat'iyya wadda aka tabbatar da ainihin ɗari bisa ɗari babu shakka akan cewa al'umma suna da bukatuwa akan wannan mu'tabiratun qat'an yace wannan abar lura ce a bar a aiki da ita yanke ma'ana in an lura cewa lallai musulmi za su samu wata fa'ida akan wata maslaha ɗari bisa ɗari to wannan sai a aiki da ita bi qawlihi ba'da an zakara bayan suyuti ya faɗi wannan magana da zamu faɗi da yake fa inna ha min ma dallar dalilu ala atibarihi wannan na daga cikin abin da dalilai suka tabbatar da cewa za a kula da shi ma'ana abin da ya zama an yi musulmi za su amfana baki daya to sai ai wannan abu dan musulmi din su amfana baki daya to bayan su ya faɗi haka sai ya ce fahiya haqqun qat'an wannan haƙƙi ne gaskiya ne yanke za a iya amfani da shi wa zalika karamil kuffar al mutarassifina al wa zalika yace wannan misalin shi ka karamil kuffar kamar harbin kafirai almuta rassina ko ta guda nawa ya kawo a guda biyu almuta almuta almutarrassina ko almuta almutarrassina ya almutarrassina ya kamata ya zama almutatarrisina na almuta almutatarrisina almutarrassina musulmi waɗanda ainihin kafirai suka yi garkuwa da su ko kuma kafiran da suka yi garkuwa bi musulmi na. da ainihin wato abin nan bursunoni na yaƙi na musulmi fil harbi a wajen yaƙi fa innahu yajuzu to a irin wannan hali ya halatta ainihin a yaƙe su walau adda zalika ila qatlihim ko da wannan ainihin yaƙar su waɗannan kafirai zai jawo a kashe waɗannan musulmi idza khifa min tarki ramihim istilamin muslimina idan ana jin tsoron in an bar su ko in an bar su, ko an ba harbe su baki daya zai jawo su zo su ainihin tumbuke baki ɗayan gwamnatin musulunci su kifar da ita to sai a hada da su da musulmin da suka yi garkuwa da su sai a ainihin kashe Fasiha hada qatl muslimin imam suyuti yace kaga anan akwai bayani akan halaccin kashe musulmi kenan lam yuznab kuma ba a yi zunubi ba akan haka ma'ana kafirai sun yi garkuwa da musulmi muka ga cewa in mun bar waɗannan kafirai ɓannar da za su zo su yi ta fi ɓannar da za a yi an haɗa su su da waɗannan ainihin musulmi an kashe to sai a kashe su a nan kaga an kashe musulmi to amma ba a yi zunubi ba saboda maslaha ce ta zo lakin lima zakarna min ijtima'i umuri salasa fi hadhihi maslaha yace sai dai fa wannan da sharadi wanda muka faɗi na haduwan maslahohi guda hudu maslaha ta farko kaunu ha daruriya sai in an ga da bukata ayi haka li'annaha la yumkin tahsiluha bi tariqin akhar don babu wata hanya da za a samu biyan wannan bukata ta a hallaka waɗancan kafirai sai in an kada da waɗannan musulmi an kashe to ya halatta na biyu kulliya wannan ainihin bukata ce wadda take kowa za ta amfane shi li ha ila kafatil umma saboda amfanin zai dawo gaba ɗaya ga al'ummar musulmi na uku wa qat'iyya yace kuma yanke ne an tabbatar li tahsiliha akan cewa ainihin in an yi wannan abu bukata zata biya li tahsiliha al maslaha bil qata saboda an tabbatar da za a samu biyan bukatar da tabbas ne ba wai da zato ba an tabbatar matukar aka kama waɗannan kafirai aka kashe to bukata za biya to sai an tabbatar babu wata hanya da za a bi a kashe kafiran nan ba tare da ainihin an kashe musulmin nan ba to sai a yi an tabbatar da cewa lallai lallai akwai maslaha wadda kowa zai samu ta ainihin kashe kafiran nan to sai a kashe su waɗannan su ne masalih guda uku da za su halartar da a haɗa musulmi da ake garkuwa da su da kafiran da suke garkuwa da musulmi sai a danna musu ban baki ɗaya sai su mun gane wannan ai za ga mutanen falastini da suka saba da yaƙi musulmi ai suna yi sai mutum ya saka riga kawai ta bama bamai yana zuwa tsakiyar yahudawa sai ta tashi da shi shi ma ya mutu baki daya saboda akwai maslaha a nan maslaha ba wai maslaha ce wadda take shi ga kanshi kadai ba maslaha ce ta al'umma mutum ɗaya ya mutu na musulmi ya yi shahada ya kashe ainihin ba yahude dubu to akwai amfani da musulmi za su samu ka gani ka kalli malam karfin imanin mutane ka saka rigar bomb ka tabbatar yanzu nan bom ɗin zai tashi kuma kai zaka fara mutuwa an ka fashe shine zaka fasa wasu ba da karfin imani malam waɗannan mutane Allah ya taimake su ai kaga yanzu farin ciki suke ta ba yahudi ya kabba yahudi ko dan saurayi dan shekara 26 ya danna wa shugaban yahudawa wuta ya mutu Allah ya tsara musu azabar kasa kaga kasashen laraba kamata ya su fito baki daya su nuna farin cikin su amma saboda nifaka da munafinci sai yan tsiraru sai dai irin su Saddam da yake dama sun zama kura sai Allah ya isa <laughs> eh, bai bai dai musu Allah ya isa mun fahimci wannan saboda haka wasu sarakunan ma har fitowa suka suna nuna jimamin su wai bai yahuda ya mutu tana nuna jimamin ka babu siyasar musulunci da za ta halatta maka haka babu eh haka ne to amma ai akwai kuma fa'ida na kasancewa ba yahudi ya kashe shi saboda ne saboda yanzu in ba in musulmi ne ya kashe shi to musulmin da ba a yi asara suna da yawa kuma ka ji yaron da ya kashe sai da ya reference da wani littafi nasu na yahuda ya ce saboda dokar yahuda ta ce idan shugaban yahudawa baya barin ainihin yahuda suna samu suna ainihin wato eh, kamar zalunci kenan za a ce kai tsaye to a kashe shi tunda shi bai hude baki ɗaya rayuwar shi a zalunci ta gini to kuma shi wannan yana dan saurara yana son a dan rinka sulhunta ana rangwanta a wasu to dan me to shi ma ya tafi kawai nan. to shi ne yake cewa walil qat'i bi husulil mafsada kuma saboda an tabbatar da cewa in an bar kafirai din nan to akwai banna da za ta biyo baya biduniha ba tare da an hallaka su din gaba ɗaya ba dalilu ala tibari hadhihi sura ya ce dalilin da zai sa a tabbatar da bin wannan ainihin hanya da aka faɗi na cewa a hallaka waɗannan kafirai tare da tsirarin musulmin da ke wurinsu ma ulima min shar'i abin da aka sani a cikin shari'ar musulunci min taqdimi hifzil kulli alal juz'i na cewa ana gabatar da kiyaye abu wanda yake na baki ɗaya akan wanda yake na ɓangare ne wasu 'yan kaɗan ne kamar aka zo za a yi titi wannan titi duk mutanen gari da mutanen anguwa za su amfana to kwankwason gidanka ya zo daidai titin to a sare kwankwason gidanka ya fi sauki da a ce a bari mutane suna tafiya babu kwanta mun gane saboda maslaha bukata ce kowa zai fa'idanci da wannan titin barin gidan a wurin kai kaɗai ne za ka amfana to sai a ce a rusa gidan a yi abin da kowa da kowa zai amfana in ya so kai ka bai san kai wani to shine sai yake cewa saboda shari'ar musulunci ta tabbatar da gabatar da haƙƙi wanda yake al'umma baki ɗaya za su amfana akan wanda yake wasu bangare za su amfana wa anna izza aslil islam kuma kiyaye asalin musulunci ala silami al a hammu fi nazarin shar'i kiyaye asalin musulunci a ainihin wato kan ana titi ta kiyaye asalin musulunci a kan ainihin wato a bari kafirai su zo su hallaka musulmi baki ɗaya. wannan shi yafi muhimmanci shi nazari shar'i ainihin a wajen kallo na shari'a ko kuma nazari na shari'a musulunci min hifzi ta'ifatin maksusa da ainihin kiyaye wasu musulmi waɗanda suke 'yan tsiraru ne ke bantattu ma'ana waɗannan musulmi asalin musulmi gari guda a kiyaye su a kiyaye ransu da addininsu ya fi a kiyaye wasu musulmi yan kaɗan da ke hannun kafirai don haka sai a ce da a bar musulmi su zo su hallaka gari eh, kafirai su zo su hallaka musulmi gari guda gwamma a haɗa da waɗannan kafiran da yan musulmin da ke tare da su tsiraru a hallaka su yafi saboda in an hallaka wannan gari guda baki ɗaya waɗannan kafiran ba za su saki waɗannan musulmin su je su gaba da yin musulunci ba bayan sun hallaka waɗancan kuma za su hallaka na wurin su kaga sun kimbace musulunci kenan gaba ɗaya to sai a hallaka waɗannan kafiran baki ɗaya da su da 'yan musulmin da ke tare da su 'yan tsirari sai a ci gaba da yin musulunci gaba ɗaya mun gane wannan ko intaha to wannan fasli ya ƙare dama ya yi bayani to kaga wannan ma'ana duk da jihadi ya kama kaji hikima kenan in an zo aka ga cewa kafirai sun yi garkuwa da musulmin da suka kama namu sai mu kalla shin akwai fa'ida na cewa in mun bar waɗannan musulmi da waɗannan kafirai babu wata ainihin cutarwa da za ta biyo baya sai mu rabu da su haka 'ya'yansu da matansu amma in muka tabbatar da cewa in muka rabu da su za su je su wata makarkashiya su dawo su tumɓuke mu baki ɗaya mu da muke ainihin da yanci to sai mu hallaka su gaba ɗaya sai a yi bombin ɗin su ina fatan mun gane alfaslu sani wasalatun fasli na talatin da biyu fi hukumin firari min al game da hukuncin gudu daga kafirai a lokacin yaƙi menene hukuncin da shari'ar musulunci ta faɗi dangane da ana cikin yaƙi ka gudu ka ainihin wato ka wa kafirai shehu ya ce fa aqulu wa billahi tawfiq ina mai neman dacewa a wurin Allah sai in ce fa alam ka sani annal firara min az haramun ijma'an baki ɗaya musulunci musulmi malamai na musulunci sun haɗu akan cewa haramun ne mutum ya gudu daga ainihin lintsi na yaƙi wa risala a cikin risala ta ibnu abi zaidin al ne malam yace wal firaru min al aduwi min al kaba'ir gudu ko kuma gudawwa maki wannan na daga cikin manya manyan zunubai idza kanu mislai adadil muslimina fa aqalla idan waɗannan kafirai sun kasance sun ninka yawan musulmi kashi biyu ko kuma ƙasa da haka mu musulmi a ce dubu goma ne sai aka samu kafirai su kuma dubu ashirin kaga sun ninka mu biyu to bai halatta mu gudu ba mun gane wannan mu dubu goma musulmi muminai su kuma kafirai dubu biyu to bai halatta mu gudu ba dubu ashirin afwan dubu ashirin to bai halatta mu gudu ba ko kuma suna ƙasa da haka tunda sun kai dubu ashirin mu muna dubu goma aka ce bai halatta mu gudu ba ashe in suna dubu sha biyar nan ma kaga bai halatta ba ne yake fa ƙalla ko ƙasa da haka ɗin fa in kanu aksara min zalika idan kafiran suka kasance sun fi haka yawa ma'ana sun ninka mu biyu kuma sun ƙara a kan ninki biyu ɗin kamar mu dubu goma ne su kuma sun kai dubu talatin fala ba asa bi zalika to in mun ga rinsi yawa babu laifi sai mu gudu an halatta mana mun gane wannan wa kala ibn juzayyin fil qawanin ibn juzayyin ya faɗi a cikin littafin qawanin al-fiqhiyya yake wala yajuzu sirafu min saff al-qital bi halatta musulmi su juya daga safu na yaki ba idza kana fihi intisarul muslimina idan dai wannan juyawar za ta kawo karyewar musulmi idan muka ga cewa in mun juya kafiran za su kuma su samu damar su biyo mu suna tsara ko kuma mutum ɗaya in ya juya waɗannan ainihin musulmi da ya bari akan sahu su kuma zuciyarsu za ta karaya to bai halarta a juya ba wa in lam yakun in kuwa ya zama dan wasu musulmi sun juya ko kuma dan wani ya juya waɗannan da aka bari in ba za su karaya ba fa ya juzu to ya halarta mutum ya gudu amma shi ma da sharaɗin gudu ɗin yace fa yajuzu li mutaharrifin lil qitali ya halatta ga wanda zai ainihin gudu domin dabarar yaƙi ana cikin safun yaƙi sai ainihin kafirai suka ga kamar kai ne kwamanda za su fi harin wurin ka kenan to sun zo suna tsara suna duka da makamantan haka sai ka juyo ka bar saho ɗin sai ka sheko da gudu kayo baya kenan in ka san in kaya haka waɗannan da ka bari ba za su gudu ba sai ka yi to za ka yi haka ɗin ne da hikima kuma ta wata dabara ta yaƙi sai ainihin ka juyo ka taho da gudu su kuma sun biyo ka kenan sai ka biyo sai ka rinka sarar su haka saboda su sun bada karfi yanzu a wajen gudu ne kai ko ka san dalilin juyawarka ka juya ne da nufin ka juya kana cikin gudu kana cikin gudu sai ka juyo kawai sai ka ɗauke mutum da makami amma kaga su suna bin ka ne da gudu ba wai da nufin tsara ba suna nufin sai sun kai za su sare ka ko mun fahimta to aka ce ya halatta irin wannan hali aw mutahayyizin ila fi'atin ko kuma wanda yake harin wata kungiya ta musulmi ma'ana da musulmi suka zo sai suka laɗe a wani lungu sai suka tura mutum ɗaya suka ce ta suka tsogalo kafiran can sai zo da yawo kashi shi kura da ku zo mana in ba ga tsoro ba in fafe mutum ce wannan mai kura dai yanzu zai zo ne mana barazana sai su sheko da gudu su biyo ka suna biyo ka sai ku haɗa baki da waɗannan cewa matuƙar ko gana keta lungun nan ko gana zo na wuce to ku fito to kuna fitowa to za ku gan sai ku ci gaba da tsara don su sun taho da gudu ne da ku ko da shirin yaƙi kuka fito to ya halatta a wannan halin to amma yanzu wannan zai yi zamanin bindiga kana juyowa ka sheko da gudu sai mutum ya fashe ka put shikenan zai kafin ka kawo ba da labari shikenan an ɗauke ka shine yake wa taharrufu lil qital abinda ake nufi da juyawa wajen ainihin dabarar yaƙi an yi zuhirar firar shine mutum ya bayyana cewa gudu zai yi an yi zuhirar firaru ya bayyana ainihin an yi zuhirar firara ya bayyana cewa gudu zai yi wa huwa yuridun ruju'a amma da nufin zai juyo ya sassare su a zahiri ya gudu amma kuma yana gudu din da an ɗan yi ta kaɗan sai juyo ya sassare su sai ce makidatun fil harb wannan duk dabara ce makirci ne irin na yaki dama annabi ya ce alharbi khuda'a ko khid'a ko khad'a yaƙi dan ainihin yaudara ne sai kana yaudaran makiyinka wata hayizu yace wata hayizu ilal jama'a al'abira ja'izu haka kuma gudu zuwa ga wasu jama'a wanda suke kusa suke halarci ya halatta واختلف في التحيز الى الجماعه من المسلمين غائبا sai dai malaman fiqh sun yi sabani game da ka gudu ka taho wurin jama'a da kai ma kasan basa nan sai dai kana tsammani ne kawai ma'ana in kun taho ne ainihin kasancewa san ga su suna sauraron ka ka je ka tono faɗan ka dawo to ya halatta wannan malamai sun haɗu akan haka to amma ka je ka tono faɗan kana tsammanin inda za ka gudu za ka haɗu da 'yan uwanka to wasu malamai suka ainihin ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba saboda ta iya yiwa ka taho kuma baka samu wani musulmi ba su kuma su kura gudun ka su kashe ka wasu kuma suka ce a'a ta iya yiwa kuma ɗin ka taho kuma ka samu wasu musulmi ɗin au madinatin ko kuma ainihin wato mutum ya sheko da gudu zuwa ga wani gari ya halatta ma'ana ka fita can bayan gari sai ka je ka tsogalo ka ka sheko ka shigo cikin gari wasu ka ce ya halatta wasu ka ce bai halatta ba saboda ka sheko da gudu ka taho cikin gari kana shigowa cikin garin mai yiwa mutane cikin garin ba a cikin shirin yaki suke ba sai a zo a afka musu a karkashe wasu suka ce a'a in a cikin shirin yaki mutanen suke sai ka shigo sai ka zo ka yaki eh, sai ka shigo ainihin sai waɗannan kafirai su zo sai a yaki din wasu kuma suka ce to ai in aka yi haka kuma za a ja a yi yaki a cikin garin abubuwan da bai kai a bannata ba a bannata don haka suka ce ba bai halatta ka je ka tsogalo ka taho cikin gari ba kamar yadda bai halatta ka je ka tsogalo ka taho ga jama'a da kai ma baka tabbatar da suna nan ba wala ya juzu min hizamu yace bai halatta musulmi ya juya ya gudu ba illa idza zada al-kuffaru ala bi'asil muslimina sai dai in kafiran sun fi yawan musulmi ninki biyu ma'ana sun ninka musulmi biyu kuma har sun fi ninki biyu din to anan ya halatta musulmi su gudu wal mu'tabir fi zalika al-adad fil mashhuri abinda ake lura a wajen wannan matsala shine adadin musulmi din da adadin kafirai din shine shahararriyar magana wakila alƙuwa wasu malaman suke kuma suka ce a karfi ake lura da shi shirin mu da ƙarfinmu mu ko da mu ɗari ne su kuma su dubu uku to sai mu tsaya wasu malamai haka suka ce karfi za a lura kawai wasu kuma suka ce a'a yawa za a kalla idan mu dubu goma ne su dubu ashirin ne to bai halatta mu gudu ba amma in suka karu daga kan dubu ashirin ya halatta mu gudu to wannan ita ce shahararriyar magana wajen lura da yawa ɗin idza balaga adadul muslimina sunai ashara alfan to wannan magana da yake yanzu tana da alaka da waccan ta baya ne wannan wakila alquwa din nan magana ce ta shigo tsakanin wata yace idza balaga adadul muslimina sunai ashara alfan idan yawan musulmi ya kai dubu goma sha biyu lam illa lil hizamu to bai halatta ainihin su juya su gudu ba walau zadal kuffaru ala dhi'af ko da ainihin kafirai din sun ninka su biyu kuma sun tsara akan ninki biyu din yawan na kafirai misali dubu ashirin ne yawan mu musulmi dubu goma sha biyu su kuma kafirai ɗin sun kai dubu ashirin da biyar ko da shida kaga sun ninka mu biyu har sun fi to tun da dai yawan namu ya kai dubu goma sha biyu to sam sam bai halatta mu gudu ba amma da a ce yawan mu mu dubu goma ne su kuma dubu ashirin ne kaga sun ninka mu kenan mun gane wannan ko kuma su dubu ashirin da hudu ne mu kuma dubu goma kaga sun ninka mu biyu kuma har sun fi mu to a wannan halin tunda ninka mu biyu ɗin da suka yi mu yawan mu bai kai dubu goma sha biyu ba to ya halatta mu gudu wannan matsala ana buƙatar sai ka tsaya ka fahimce da kyau idan musulmi sun kai dubu goma sha biyu to ko ta wani hali bai halatta su gudu ba sai dai ko wasu halaye da za a zo a yi bayanai a nan amma in yawan su bai kai dubu goma sha biyu ba kafirai suka ninka su biyu to a wannan hali bai halatta su gudu ba eh, eh, idan sun ninka su biyu sun ninka su biyu su dubu ashirin ne kafiran musulmi kuma dubu goma to aka ce bai halatta ba amma in kafiran sun kai kamar dubu ashirin da hudu ko ashirin da biyu musulmin ku suna dubu goma to a wannan halin ya halatta musulmin su gudu abin da ake son a nuna maka matukar yawan musulmi sojojin musulmi ya kai dubu goma sha biyu to bai halatta su gudu ba ko yawan kafiran mun gane wannan to shine sai yake cewa wa in alimal muslimuna annahum muqataluna idan musulmi suka tabbatar da cewa lallai za a yaƙe su za a yi nasara a kansu falin sirafu aula to a wannan hali ainihin su juya shine ne ko da sun kai dubu goma sha biyu ɗin suka kalli cewa lallai babu makawa mun tabbatar da kafiran nan sai sun gama da mu yau saboda mu duk mun taho da yan wukake da takubba da baranduma da sanduna ko kuma daga mai gurnet sai mai bindiga ai mun tabbatar za su gama da mu kenan ko to a wannan halin sai mu bi fa in alimu ma azalika annahum la ta'sira lahum fi nikayatil adu haka kuma idan musulmin suka tabbatar da cewa tare da haka din gashi ainihin musulmin sun kai dubu goma sha biyu kafiran kuma sun ninka su amma su musulmin suka san cewa ba wani tasiri da za su yi ne nikayatil addini wajen wahalar da waɗannan kafirai ko kuma hallaka su wajabal firaru anan ma ya wajaba su gudu kala abul ma'ali abul ma'ali ya faɗi abul ma'ali shine wanda ya littafin alwarkatu fi usulil fiqh imamul juwaini kuma imamul haramaini ibnul juwaini ana ce mai ibnul juwaini ana ce mai imamul haramaini na taɓa gaya muku dalilin da ya sake ce mishi imamul haramaini ya je madina ya karantar ya je kuma maka ya karantar shine aka sa mishi imamul haramaini limamin hurumi biyu mun gane wannan ko sa'annan an mai alkunya da abul ma'ali sannan kuma ibnul juwaini la khilafa fi zalika yake babu sabani a wajen haka matukar musulmi ko da sun kai dubu goma sha biyu suka tabbatar da cewa za a hallaka su baki ɗaya to yake a wannan hali sai su gudu malamai ba su sabani kai ba mun gane dan ba so ake wai sai sun hallaka su din ba ina fatan mun gane ne wa fil muhtasar yace a cikin littafin muhtasar fi addil muhramat da mai muktasar ya zo yana lissafa abubuwan da suke haramun ne a wajen jihadi sai ya ce wa firaru haka gudu ma haramun ne a wurin yaƙi in balagal muslimuna nisfa matukar dai musulmi sun kai rabin yawan kafirai din walam yablughu sunai ashar alfan amma ko da suka kai rabin kafirai din to ba su kai dubu goma sha biyu ba to yace a wannan hali haramun ne su gudu illa taharrufan sai dai da nufin dabarar yaƙi wa tahayyuzan ko kuma ainihin da nufin su gudu zuwa ga wata ainihin taron jama'a in khifa idan waɗannan ainihin wato musulmi ana ji ko kuma in khifa in an samu ainihin wato wasu musulmi sun ɓoye ko kuma in khifa in an samu wasu daga cikin ainihin wato waɗannan musulmi cewa suna jin tsoron in sun tsaya a filin dagan za a hallaka su amma in sun yi wannan dabara ta su gudu su kawo zuwa ga ainihin wannan taron jama'a yan uwansu za su taimaka musu ya halatta su haka malam dan gyara ne wa qala al kharshi kharshi yace fi hadha al mahalli a wannan wuri wal wawu fi qawlihi wa lam yablugh 12000 alfan da mai muktasar yace din nan ba su kai in musulmi ba su kai dubu goma sha biyu ba to wannan wawun menene matsayin shi wawu hal ne ko ko wawu afaf ne ko na inaf ne sai shi karshe ya ce wal wawu fi qawlihi wa lam yablughu 12 alfan wawun din nan da yazo na cewa musulmi din yawan su bai kai dubu goma sha biyu ba sai ya ce wawul hal wawu ne na hal wa huwa raji'un li wannan wawun ma'anar shi tana komawa ga wata magana da za a fahimta fahimtar ita ce qauluhu in balagal musulmunan nisfa idan musulmi suka kai ainihin rabin kafirai in naqasu anin nisfi fa juzul fira in sun kai rabin kafirai to bai halatta su gudu ba sai dai da nufin ainihin dabarar yaƙi amma in suka naƙasa daga rabin kafirai ɗin to ya halatta wal halu annahum lam yablughu 12 yace a halin da ake cewa din in sun naƙasa daga rabin kafirai din ya halatta su gudu shine halin da ya zama ba su kai dubu goma sha biyu ba shine yake isnai ashara alfan in ba su kai dubu goma sha biyu ba musulmin sun kai dubu goma sha biyu misali to anan komai yawan kafiran bai halatta su gudu ba sai dai wancan kaidin da aka yi bayani in sun tabbatar da cewa lallai ko da mun kai dubu goma sha biyu za a hallake mu baki daya amma in musulmin sun kai rabin kafiran sa'annan kuma suka ga cewa ainihin kafiran nan za su hallaka su to shi kenan sai ya halatta musu su gudu a wannan lokaci ko kuma in sun ji tsoron su sai ce fa huwa qaidun fil mafhumi wannan qaidi ne akan ainihin sabanin abin da baka fahimta dan kaka fahimci cewa idan musulmi ko da sun kai dubu goma sha biyu kafirai kuma suna dubu ashirin da biyar ko da shida haka ya halatta musulmi su gudu aka ce a'a wannan hali bai halatta su gudu ba wa in balaga adadin musulmi na sunai ashara alfan haramun harumal firaru ya ce idan yawan musulmi suka kai dubu goma sha biyu a wannan hali ya haramta su gudu wa in za da adadin kufari ala ya ce ko da ainihin yawan kafiran ya karu akan minti biyu na waɗannan musulmi musulmi dubu goma sha biyu kafirai dubu ashirin da biyar ko dubu talatin to bai halatta waɗannan musulmi su gudu ba haisu lam takhtalif kalimatuhum amma fa da aka ce bai halatta su gudu ba a nan ɗin ma to da wani sharaɗin da wancan sharaɗin da aka ce a can sun kai dubu goma sha biyu bai halatta su gudu ba ko amma in suka tabbatar da cewa kafiran nan za su hallaka su to ya halatta su gudu to sharaɗi na biyu shine ya zama kuma kan musulmi ɗin bai rabu ba mun kai dubu goma sha biyu waɗannan suka ce jama'a mu gudu waɗannan suka ce ba za mu gudu ba tunda mun kai dubu goma sha biyu to ya halatta su gudu tunda sun yi sabani shine yace haitu lam takhtalif kalimatuhum wannan magana ana yin ta ne inda kansu bai rabu ba wa an yakuna ma'ahum silah kuma ya zama suna da cikakkun makamai wa in ikhtalafat kalimatuhum in kuwa kansu ya saba ma'ana kalmar su ta saba wannan yake kaza wannan yake kaza ga ya halatta su gudu wannan yace mu gudu dan za su hallaka mu ko da dai mun kai dubu goma sha biyu wannan yace a'a ai ko da ita dai mun kai dubu goma sha biyu ai tun da mun kai dubu goma sha biyu bai halatta mu gudu ba to sai a ɗau magana wanda ya ce su gudu ɗin sai su gudu ɗin mun gane wannan ma'ana kada a tsaya ana jayayya garin jayayya kuma sai a zo sai a hallaka mu tunda dai waɗannan sun ce a gudu waɗannan sun ce kada a gudu to abin da zaka fahimta anan shine waɗannan dai da suka ce a gudu din nan ko an yadda ko ba a yadda ba za su gudu in suka gudu ku kuma karfin ku ya ragu don haka me akan ku kenan kuma ku bi su a gudu gaba ɗaya mun fahimci wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa kaza in kana al'adu bi mahalli madadin wala madadin musulmi muslimin haka shara'i na gaba ko da mu musulmi adadin mu ya kai dubu goma sha biyu kafiran nan sun ninka mu ko fiye da ninki din aka ce bai halatta mu gudu ba ko to amma aka ce in ya zama wurin da ake za a yi yaƙi din kafiran za su iya samun taimako daga ƴan uwansu kai tsaye musulmi ko ba za su iya samun taimako kai tsaye ba in wani abu yanke musu anan ma ya halatta su gudu mun gane wannan sharaɗin shi ma ko wa in tudira hadha fi ma idza balagu sunay ashara ya ce in har aka lura da wannan akan cewa musulmi sun kai dubu goma sha biyu amma saboda waɗannan halaye da suka shiga ya halatta su gudu ko isnai ashar alfan i'tubira fi ma idza balagal muslimuna nis wa kanu duna sunai ashar alfan ce to za a iya lura da wannan ainihin kaidin a wurin da ya zama musulmin sun kai rabin kafiran amma adadin su bai kai dubu goma sha biyu ba intaha wannan faslin ma ya kare abin da dan fodiyo yake nufi anan wallahu a'lam shine in ya zama musulmi dubu goma sha biyu aka ce ko a wani hali bai halatta su gudu ba sai dai da ɗayan waɗannan sharuɗa kai ya rabu waɗannan sun ce a gudu waɗannan sun ce kada a gudu aka ce ya halatta su gudu a nan ko kuma suna tsaye a wurin da za a yi yakin musulmi ba za su iya samun gudunmawa kai tsaye ba amma kafiran za su iya samu aka ce ya halatta ko kuma aka ce a wannan halin sai musulmin suka lura da cewa tabbas ba babu yadda za a yi mu iya da waɗannan kafirai ko da mun kai dubu goma sha biyu tabbas za su hallaka mu aka ce ya halatta su gudu ko to akan cewa sun kai dubu goma sha biyun kenan to in ba su kai dubu goma sha biyu ba ashe nan ne ma ya fi cancanta da in suka ga ɗayan waɗannan sharuɗa ya cika su gudu ko an fahimta to ƙarshen wannan faslin ya ƙare sai ce alfaslu salis wa salatun fasli na talatin da uku fi asnafil ghana'im game da karkasuwar ganima ganima din nan dukiya ta musulmi ta tafi kashi kashi kashi kashi da kuma yadda ainihin wato za a rarraba ta qala ibn juzayyin fil qawanin ibn juzayyin ya faɗi a cikin littafin shi qawanin al fiqhiyya fi mas'alati asnaf al ghanaim da yazo game da mas'alar bayani akan nau'o'i na ganima yace al ghanaim sab'atun ganima iri iri ko kuma kashi kashi har kashi bakwai ce na farko akwai rijalul kuffa mazajen kafirai an kamo su ga su a hannu sun zama ganima to kashi na farko kenan wa nisa'uhum kashi na biyu matayen kafirai wa subyanuhum kashi na uku ƴaƴayen kafirai wa amwaluhum kashi na hudu dukiyoyin kafirai wa arduhum kashi na biyar kuma ƙasa ta kafirai ɗin ko gonakinsu wa at'imatuhum sai kuma kashi na shida shine abincin su wa ashribatuhum kashi na bakwai kuma shine abin shan su kaji nau'o'i waɗannan abubuwan su ne abubuwan da ake samowa na ganima zaka ga duk abin da zaka yi tunani bayan wannan zaka ga zai samu shiga nan ka iya cewa dabbobi dabbobi suna cikin dukiya ka iya